jama'a mu ji tausan marayu kowa zai zama maraya jama'a mu ji marayu marayu marayu za ya kuma wani gashi na ta kuka mu ji tausan marayu kar da mu bar marayu Allah gatan marayu a gaskiya namiji bai da alkawari sai na tuna a lokacin da kuke soyayya da shi a lokacin da yake karatun jami'a lokacin kayansa kwaya ɗaya ne tak to ni wannan toshewa basira ta kuma na kasa gane ta kuma manta cewa shi layi yana da rajista ne aikin banza happy hum is every spouse's desire because peace has no option ya zama wajibi ka fi karfin gidanka domin ni ba zan yarda da doka tun da abin da ya faru koye ta nan muke yi yanzu dai ki haƙuri ki saurare na akwai da ke son gani babu abin da zaka faɗa min na fahimta don haka ka je can ka yi duk abin da ka ga dama. The Gentle Giant producer Abubakar Bashir Mai Shadda is back again with his outfit Mai Shadda Investment Limited as it presents a matrimonial conflicting package. Mubina. Wallahi Mubina baki da mutunci tunda kin kisha da masallaci ai ku kiyaye ta kasuwa. Sun Allah karfa mu asiri. An wuce ku. Komai ta ma fanje. Hey. When you're living happily with your spouse and suddenly you decide to bring in a second wife, what do you expect? A daure a nemi mazan aure, a daure a nemi namijin aure. Adina yanzu cin amanar na kariya kai haka kenan. Wallahi ban taɓa cin amanar ki ba. Cin amana ne mana Adina. Babu magana wasa. Ka koma neman matan banza Adina. Kin taɓa jina furta. Wallahi Allah ya isa tsakanina da kai. Ki rike Maryam. The second wife is him, and your once peaceful home turns a wrestling ring. Would you be a spectator, a supporter, or a referee? Lovely children turn slaves in their father's house. Would you watch the fun or fight for their liberty? Movie now. Amarya.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 wallahi kin ba da mata Me mana ni gaba ɗaya kan an sare an sare wallahi mubina kenan, ke ba ilimin kirki ne da ke ba ke ji ta gumi, ba ni da abin yi ba ki da abin yi ai rashin zuwa fati ba zai hana aure ba kin ji halin da ake ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mira, we must put our this movie. Co-producer Aliwahi Mubina. wallahi sai na ga bayan ki amma ko baki da mubina screenplay fauziya dislem producer abubakar bashir mai shadda voice over general bnb official trailer the big boss ams mai nake mubina directed by ali gumzak in za ki haƙura ma ki rungumi ƙaddara da Allah ya sauka mana banda ki haƙura. Ba wata ƙaddarar ni da san karba. Wallahi sai na mugun saba. Na fiki zo man mata kawai. I am warning you. mind your tongue when you talk to me. Mubina. Mu hukuma ba za mu bari ana gudanar ta'addanci muna zura idanu muna gani a wannan gari ba. Domin waɗanda suke wannan ta'addanci a kwana a tashi wata rana a kan gudanar da wannan ɓanna. Kada ku yi gangancin ɓoye waɗanda suka gudanar da wannan laifi za ta shafe ku. hakika Allah ya jarabce ni da babbar jarabawa bilkis ya ce daga ni har ita idan ɗaya daga cikin mu ya mutu ya bar ɗayan ɗayan ya zama wari ne shi kaɗai a duniya ba shi da kowa lalle ka cika jarumi to amma yanzu ya za ka yi da rayuwa a nan gaba ba na tunanin nan gaba gora ta na sayar na biya kuɗin nan gaskiya ka cika jarumi ainihi a siyasa ta ba na yadda abokin tafiya a kullum kowace sa'a da ke wucewa ina yin tuni a cikin tsanani da mashaka saboda azabin ciwon da ke damu a cikin jiki me zai hana ka sa lauyanka ka ga gaggauta sanar da ni abin da ke faruwa karan aikata wani aikin barna a gurin nan ina yi maka alkawarin muddin ka taimaka ka tsame yaro na daga wannan zargi da ake masa to kai ne babban jojin jiha idan na ci zabe barde barde kanka ɗaya kuwa to kai abin da abin ka barde ka taɓa ganin talaka da kai ɗaya ai ban san ka a matsayin magareci ba Awo? Sanin da kai manda ne. Ai yanzu na zama cikakken makaryaci duk garin nan. Ba wanda ya kai ni iya karya. Don yanzu in kai karya ta fi Zubar hawayenka da ba na farin ciki ba mummunan abu ne a gare ni. Bilkisu, eh? zan iya hana na wannan damuwar ba. Zan daure ko da ku ƙarshe za a mayar da gawa ta gaban kotu. Ka zan haƙura. a matsayinka na ɗan sandan da ya amshi kes ɗin shin kun ɗauki hotunan tambarin yatsu ba mu ɗauka ba objection ya mai shira. su suka aikata wannan laifi wani haƙƙi yake magana kai wani haƙƙi a ba mu lokaci da za mu gabatar da hujjojin ina da ke akan wannan magana mai girma mai shira. abinda muka kawo na shaida gaskiya ne mu ba mu da wannan shaida ba ka amince da tuhuman da ake yafi objection ya mai shari'a idan ba su ne suka aikata ba ya aka yi aka kama su kotu ta ɗage wannan zama tilfada notice alƙalin wannan kotu shi aikata wannan mummunan laifi wa iyazu billah prosecute me now. I am the criminal now. I am the criminal. Yes. Birdie, birdie, birdie. Daddy, do, do, do. Daddy, do, do, do. do Madam, yeah. yeah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una an kuma dawo mana da jaraba makaranta me me jaraba wannan ai jaraba ne tsoro ubanka tsoro ubanka ya ci kuɗin da aka biya man na makaranta babanka a ce ya buɗe kamfani ko da na yin bireki dan makaranta kenan kai nuna ganda da biya headmaster yake Idan ka ji ana sa ka sa katsi. Tabbas baba ya yi gardama. Shi kuwa gemu baya hana wasa. Yan makaranta kenan. Me sunanka? Sunana Anas. Anas wa? Adamu. Me kake a ajin nan? Karatu. Bakar magana kuwa ba ta yawan rago komai. ya kamata a ce ba a primary three kake ba kamata ya a ce kana jami'a ne yadda suke mana karatu ba na gane karatu ga shi dai cikin ajin makaranta ɗaya tare da ƙananan yara salamu alaikum da ya kama ki gaya mu me yake faruwa hankali na baya kanka a kwata dan makaranta kenan daga kamfanin sadiq movie ton shi sabu in naka ba ka syllabus syllabus syllabus a ranka ya daɗe wallahi ban ban zo kan salarar ɗin nan ban san shi ba. Ban san silatus ba. Dan makaranta kenan. Ɗan ɗan maza ma dai za a bar da anan ni dai dan Allah dan annabi amma mun taimako. Kada a kai shi ajin masu yin gina. Allah hajji na son taimaki ɗanka kana cikin magana. na fahimci kamar tsakanin malama balaraba da ya anas akwai suya tsakanin su furari bangiji allah ya bar mutane dan makaranta shiryawa ya kaya dorayi me kake a fita akai mataimakin mai ba da umarni mujtafa h muhammad dan makaranta ni kuma na tabbata maka babu wanda zai ji gasar na makarantar nan ba anas idan ya kada mu ina tabbata muke sai kin biya tara daukar nauyi hafizu ado baba ba da umarni mansur sadiq ku tafa iyayenku Science College uku sau talatin kuma sai Allah ya bankaɗa su da inda suke. Ai dama kwana dubu na ɓarawo ne, rana ne ɗaya tak na mai kaya. Mu je zuwa, insha Allah asiri zai tuni. yadda ta wani sun koyar da kai sai ka ce wata mutuniyar arziki ai dama ai dama in hauka ce ko nan ya miki kamar da inda zaki magana ita take magana ko ni ko kike magana kin hauka ce da kin sake kin magana sai na kwada miki magana kuma ba ki wasa ba gidan nan masu kin dinga a eh ta riga ta kai ka gurin boka da malamai ba dole ba ka ta zo gidanka ya kyau yanzu tukunna me ake ciki komai dai ya kare ko e ya wuce tunda bincike ne ake kanye kuma tunda na tabbatar ina da gaskiya ban kowa laifi ba Allah zai fi ni insha Allah kai kowa ya san kana da gaskiya asirinsu zai tono Allah kuma ya ƙara rufe asiri Allah kiyaye gaba zan koma jama'a mu ji tusan marayu kowa zai zumbaraya jama'a kuma wani gashi na ta kuka muji ji tausan marayu kar da mu bar marayu Allah gatan marayu a gaskiya namiji bai da alkawari sai na tuna a lokacin da kuke soyayya da shi a lokacin da yake karatun jami'a a lokacin kayansa kwaya ɗaya ne tak to ni wannan toshewar basira ta kuma na kasa gane ta kuma manta cewa shi layi yana da rajista ne aikin banza happy hum is every spouse's desire because peace has no option ya zama wajibi ka fi karfin gidanka domin ni ba zan yarda da doka tun da abin da ya faru koye ta gatanan muke yi yanzu dai ki haƙuri ki saurare na akwai abin da ke son gaya babu abin da zaka faɗa min na fahimta don haka ka je can ka yi duk abin da ka ga dama. The Gentle Giant producer Abubakar Bashir Shadda is back again with his outfit Shadda Investment Limited as it presents a matrimonial conflicting package. Mubina. Wallahi Mubina baki da mutunci tunda kin ki share masallaci ai ku kiyaye ta kasuwa. Sun Allah karfa mu asiri. An wuce ku. Komai ta ma fanje. Hey, manya. When you're living happily with your spouse and suddenly you decide to bring in a second wife, what do you expect? A daure a nemi matan aure, a daure a nemi namijin aure. Adina yanzu cin amanar na kariya kai haka kenan. Wallahi ban taɓa cin amanar ki ba. Cin amana ne mana Adnan. Babu magana wasa. Ka koma neman matan banza Adnan. Ko kin taɓa jina furta? Wallahi Allah ya isa tsakanina da kai. Ki riƙe Su ci yan mana, su ci. The second wife is him, and your once peaceful home turns a wrestling ring. Would you be a spectator, a supporter, or a referee? Lovely children turn slaves in their father's house. Would you watch the fun or fight for their liberty? Movie now. ya so kike so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 wallahi kin ba da mata mai mana ni gaba ɗaya kan an sare an sare wallahi mubina kenan, ke ba ilimin kirki ne da ke ba ke ji ta gumi, ba ni da abin yi ba ki da abin yi ai rashin zuwa fati ba zai hana aure ba kin ji halin da ake ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mira, Emma's Buddha, I got this movie. Co-producer Aliwaki Mubina wallahi sai na ga bayan ki amma ko baki da haka. mubina screenplay fauziya d sulaiman producer abubakar bashir mai shadda voice over general bnb official trailer the big boss ams mai nake mubina directed by ali gumzak in za ki haƙura ma ki rungumi ƙaddara da Allah ya sauka mana gwanda ki haƙura ba wata ƙaddara ni da zan karba wallahi sai dan mugun saba na fi zo man mata kawai da yake kaiwa yake yake kawowa tare da kai yake faruwa da kai ba wani bane fasila ita ce duk ita take kullo maka mugun abu amma ka ki ka fahimta mm, hajiya ba na tunanin shi da zatin ma wannan ba wani abu bane illa an yi min ne abokan kasuwanci na suka sana a cikin wannan matsala da Allah rufe min baki haba kai ko da yaushe ana gaya maka gaskiyar magana kana bauɗewa babu wanda zai maka in ba ita ba ba ruwan abokanan sana'arka ba za ka yadda ba dai kenan shi kenan ya haƙuri ya Allah ya huce zuciyarki ya haƙuri kwantar da hankali tun da ba ka ji sai ka je kai ta yi dukiya ce dai sai ta gama tattare ta gaba ɗaya ta mallake ta zube maka ƴaƴa ta kama hanya ta tafiyarta wannan masu eh, kaɗan suke jira su lashe mutum kuɗi ai ina da tarihin su Allah ya bada sa'a ba dai ka yarda da ita ba ba zuba kenan tunda dai baka son laifinta hakuri zaki ni kana wannan abu yana damuna ni ban san me tsakanin gidaje ba kuma tashin hankalin ne su suka haife mu ba mu kafe su kuma bai zama dole a ce dan sun zama mutanen kirki sai mu zama ba ba za mu ce ba su da kirki ba to sai mu bawa Allah ko mu addu'a Allah raba mu lafiya amma ni ba na jin daɗin abin da Hajiya take in san me tsakanin kirki ita amma ba abin da zaki illa haƙuri shi mai haƙuri kullum shi ne ki ji ana kai haƙuri in dai ana zalunta ka to za ka ji ana yi haƙuri wannan haƙurin da nake ki zalunta ki a kiki kuma haƙuri ba zai wuce

You are under arrest. Under arrest? Wani irin arrest? Wani mai kuma ne? Wai saya da yin malam, wai daga ina kuke? The station. Kuma ku kama ni? Ina Allah ya nada ya Sajan arresti? A'a, zai na yadda. Eh, na yadda za a yanzu mana yi arrestin din na. Ai na yadda yi. Amma nan waya aka buga mu kasuwa ta gone na san kuna da report. duk ni ne ya wannan asarar sto dana ne na abinci duka sun kone ga ofis ina ya kone iyali na ma bata san me faru da ni ba hmm? kaga yanzu sai ku ya hakuri in sanar da iyali na ga abin da yake faruwa da ni in ya so in fito mu tafi in ma kashe na za ku kashe ni sajan sa a shi da woman corporal su je su waya bi shi kuɗi. Ah,

takardar da hukumar nafdar ta kawo maka na samu suna zargin ka kayo odar kayan masarufi wanda suka lalace ka san da haka to dole an amsa tun da ni dai abin da na gani shi ka san waɗannan mutanen su masa daga cikin waɗanda ka kunna musu gobara na san abokan kasuwanci na ne amma zancen gobara zan kunna dukiya ta da mutane gobara suna daga cikin wanda suka kawo su ma don su yanzu alaji abinda za ku zo ku ce kenan ina zaune da ku muna zaman amana kai magana ce a hannun kuma kuma ku ba za ku iya turo min kuma ba bawan Allah ka ci irin wannan caji na ba gaira ba gaskiya ina da ina da lafiya Elizabeth. me same shi an gani me same shi mutuwa ne Allah na madakata komai kai za ya duba tuna da akwai azaba kuwa Abba ga Abba shi kenan burin ku ya cika ji daɗi kun mai da muka hankalin ku ya kwanta wa bisa duniya gida kaya za a raba gado za ku mutu ku koma lahira a can za a je a raba gado dan wuce wuta dan aljanna ya aljanna shi ne kuke tunanin kun cuce ma gidan kaya wallahi ba ku zalunce mu ba ku cutar da mu ko kaɗan ba dama haka kuke kuka zo har gida kuka sa shi a gaban ku fita da shi ashe ɗaukar shi kuka yi don ku je ku kashe shi ɗaukar shi kuka yi don ku kashe shi ku fita mana gida da Allah ku yi haƙuri ku fita oga ku fita mana gida ku fita ku fita ku fita mana gida mu cuta mu ga ya bar sa imani mu ga ya azzalumai Allah ga tambayi marayu ba mu ji tausan marayu mu ji marayu marayu marayu marayu marayu marayu marayu sahani to a bisa nazari da banki ta yi da kuma nemo dalilai da muka yi na yadda muke tunanin zami gwanjan gidan nan na farko kudin gidan nan ba zai isa ya biya mu kudin biyan bashin ba don haka muka zo mu tattauna a fito mana da wasu abubuwansa wanda za mu cika mu ya kai kuɗi ba haba kada ai haka mana to dan ka ci sa'a ma neman hausa a harkar banki turanci ake yi ka za ka zo da wani batu eh. wanda mu ba mu san shi ba ah, to lokacin da ya je karɓi kuɗin kai me yasa ba ka ka gaya min haka ba magana ce ta banki to sai a fito da gwalagwalan da aka ɓoye da sauran kaddarorin sai a tattara musu kar ku saurara to da akwai gwalagwalai ko i da sauran kadarori suna nan ta matse duk ita ta take shi ita take cin kudi shi don haka da sabuwar motar nan jama'a kan duniya sai kaga sun zo sun yi zamba mutuna da akwai sabi sai babu damuwa karka damu da wannan abin da suka yi insha Allah za mu harada duk wani abin da muka ga za mu iya haɗawa ko da bai kai duka ba kabari ne za su yi mutum komai za ya ganshi Um, zan iya dawowa nan da wata biyu wani shiri da ya kamata ku yi sai ku na gode ba eh, sai an jima na gode ba ba ai ba magana ya kamata ka yi ba sai ka yi shiru ka tsaya ka ji tunda ai ba za su yi to ji ko labari ai da ya taba yi na yaran cikuri a banki ai haka ba yanzu dai sa hannun da na gani na shi kan duniya sai kaga sun zo su yi barista Alhaji Bala an ga muku ta wannan ta kare sai dai labarinsa mun gama da shi <laughs> ai wato alhaji ina tabbatar muku da cewa wannan cikin kundin tarihi za mu aje shi ni ka wani abu yana ban mamaki kamar me ka san Allah ko da yake Allah ne ke ikonsa yanzu ne zai azurta bawa ga yanda ya so ko shawara ba yi da kowa yau an waye gari ne nake da mota kuma manya-manyan filaye ka gida daji. ka <laughs> gida ga mata kai ah ho ho ho ka ce har ka tuna rabanka da farin ciki irin wannan tun aikin banki ai ni da talauci kan mun yi fam fam pam wallahi yayi can nayi nan wato abin yana baka mamaki ga mutum yana kasa eh ya zaro dubu ɗaya dubu biyu yana kashewa kazala haɗa tak nan fitin ya same ni haɗa tak ya kama ni ina gaya ma dan sai sati bai rike ɗari biyar ba idan ku na zo wuciya na ga za a yi ciniki na ga an fito da dubu ɗaya sai ka duk gaba ɗaya da iya kunne ne. manaja mugu kamannin ka sum sum sum sum amma eh, amma ai duk mugunta ta ban kai ku ba amma manaja eh ai da mugunta ta mu muka da ke cikin yancin ka bare na ma ba haka ne eh kawai ana da iko Na wuni ina gajiya madalla. Ina jikin nashi ne tashi? cikin gare jiki kuma yau ne ciwon ya same shi yana cikin ɗaki ya ce zafi ya dame shi saboda hawan jinin da yake da shi shi ne sa muka fito da shi waje muka zauna. Allah ya shi lada. Baban sanu ya jikin? Ina ya kara sai. Sai ka? Ya yi ta. shaida ina haidar haidar can a ba ne shafa kansa ba ne ina yan uwan nasa a sana da usaina ya suna ya muku albarka. Amin. Allah ya muku albarka amin Allah ya baka lafiya shaida ki ya kuri dan Allah kirin ciki ki ya kuri da da da cikin ki a ciki ki ya kuri ki rike warayen nan babban baki ciki ya ce ban kai ki garin mawa 'ya'yan da sun gano dangin amma Allah in Allah ya bani lafiya zan kai ku saboda kamar ba wuri ba wuri ne mai sauki wuri ne mai nisa la, ne gaske la la, illallah muhammadu la. Baba, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wayo Allah na, wayo Allah na shiga uku na. Baba, ba ni da kuma baba kai ka dai ka rage mu. Ban da wanda ya rage mu sai kai. Shi kenan kai ma ka tafi gaban ne. Na san mamare ne ake nan ban da kowa. wani ya zo za ya kuma ya Allah ya ubangiji Allah Allah ga na gare ubangiji na ka karɓi bakuncin sa kan neman duniya yau ba sunan Allah ke ba jama'a kan duniya sai kaga sun zo sun yi zamba mutuna da akwai sabi sai dai umar ba a alhamdulillah <laughs> Allah abin godiya <laughs> shahida hmm? wato ba abin da zan sake cewa da ke sai dai ki yi haƙuri ki ci gaba da haƙuri kin ji ko da abin da uwar miji za ta yi miki ki tanka kuma ba komai ake yi ki ɗiba ki gaya wa mijinki ba sai idan abu ya kai mukura kuma dama na san ke mai haƙuri ce ba mai tashin hankali ba ce ki ci gaba da ki da na san ki da shi domin jarrabawa ce ta ubangiji saboda haka shi mumini allah ba barinsa haka sai ya jarrabe shi kin ji ko ki rike na filfile ki ta kuma ki rike azakar in allah yadda za ki zauna lafiya kin ji ko allah ya miki albarka na gode allah ya kara lafiya amin amin allah ya miki ke ki tashi ki fita ki bar min cikin gidan nan tunda ba gidan ubanki bane nan gidan fita na bar gidan nan warai haba inna haba inna ai ko wani ne zai mun haka zaki ce ba zaki ce masa a'a idan na fita ina kike so na je da marayun nan da suke hannuna ina ina kike so na kai su eh ki kai su rangin uban su mana idan ba su da rangin uba ki tattara su ku kama hanya ku tafi yawon bariki da ke da su ina ruwa na ba abin da ya dame ni eh. kai ma ina kuta ba mutane guri iyayen surutun jarabar tsiya

kuje kuje kuje mun gode inna mun gode Allah ya saka miki da alkai eh aje umma ta gaida yayi asha aje aje aje aje aje ku tafi kuje kuje kuje kuje kuje ya tsiya kuje umma ta gaida yayi asha ya kuma wani gashi na ta kuka ji tausan marayu kar da mu ai ba ga komai ba wallahi kika kwaso min ƴaƴa kika tawo min da su ne bakin kashi ne bakar kafa ko kuma ce farar kafa to yanda kika kwaso su kika zo da su cikin gidan nan haka na zaki ɗebe su ki koma da su kika taba kiga gudun zama ba a cikin gidan nan dan Allah ya ji ki hakuri dan Allah ba dani ba ko dan marayin yaran nan dan Allah ki hakuri ke ni fa wallahi ko daidai da lokaci me zan ce miki kwayar zarra ban taɓa tunanin cewar ina son su duk ba a cikin zuciya ne baranta nan so ƴaƴan shi zuri'an shi ma ni ba na ƙauna ba zan taba zama da su ba don haka kwashe su ko fita ba za a taimaka miki ba wallahi sai kin fita kin bar gidan nan ajiya ba dan halina ba ba nan ni ba kar a duba ni a duba yaran nan idan na tafi wallahi ban san ina zan je da su ba ban san ina zan je ba ki kwashe su ku fita na ce ko bai taba gaya miki cewa ni ba ni na haife shi ba dan kishiya ta ne kuma tahowa ne da shi don ya taimaka min saboda ba ni da dan a lokacin taho da shi don ya taimaka min da dan wa'insu wahalhalu yanzu ko tun da na gama cin moriya gaga dole ko in ya da faura ta fita ki bar mun cikin gida ba shi zumo karan ki fice ki mu cikin gida ke wallahi sai kin bar gidan nan ku fita ku gatan marayu Jama'a mu ji marayu ji Jama'a sun marayu marayu marayu kai kai ka gama wankin nan kai ma kana tsuna nan gurin kana jin mutane haba ba ba gidan me ke kafa ba wani ya zo za ya kuma wani gashi yana ta kuka mu ji san marayu kar da mu bar marayu Allah gatan marayu marayu Wai ba ku abincin nan? Ke? Kai ma ka fara munafunci ko? Arzai din wallahi sai na gane. Dalla can munafunci. Ke kuma daga gore ki sai ki zai kama cin abinci a juwa ya ba ku. Kuma ku zuba. tashi ki ƙara gaba da ƴaƴanki ki tattara ki bar ƙofar gidan nan ko kuma in tara miki yara a miki na jaki ƙara can. Bita, mu je mu je. zai marayu, marayu, marayu. mutum ba ka da gadon maganar shi yana da taka. don Allah ku taimaka mana da sadaka mu marayu taimako kuma kai ta Allah ku tafi ku ba mutane waje duba yara tun suna kanana ana sa mara. bara ga yara jaja wuri kawai wai wai a taimaka mu a taimaka a ku tafi ba suke ba ta duk yaron da ya kara biyo nan ma sai na karya mai kafa sam marayo marayo marayo marayo marayo marayo maza ya kuma wani gashi na ta kuka muji tausan marayu kar da mu bar marayu Allah gatan marayu marayu zama ba ba gidan me ke kafa ba wani ya zo za ya kuma wani gashi yana ta kuka mu ji tausan marayu kar da mu bar marayu Allah gatan marayu marayu Kan neman duniya yau ba sunan Allah ke ba. Jama'a kan duniya sai kaga sun zo sun yi zamba. Mutuna da kwai sabi sai dai an harba a mace ba. Allah na madakata komai kai ya duba. ina da akwai azaba kowa ba zai guje ba kabari ne za su yi subhanallah

son marayu marayu marayu marayu marayu marayu marayu gaskiya na ji daɗi kuma na gode da taimaka wanda ka mana na gode allah ya ƙara buɗi da azurtawa addu'a kika yi dole in ce amin amma ni ban dauka cewa na yi miki wani abu da zaki gode min da shi ba idan biki manta ba lokacin dan uwana ko in ce babban amini na yana da rai ya taba min wani alkhairi a gaban ki. har ne masa addu'a na ce ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa ya tsinta a gaba kuma gashi yanzu ya tsinci haka to wannan abin da ne muku da ke da 'ya'yana ban biya ba gaskiya na ji daɗi da na ga na samun miki da farin ciki bayan nan gaskiya zan so a ce na jagoranci ki kin samu farin ciki mai ɗorewa a rayuwarki mutuwa allah ne ke kawo ta da ɗan uwana na raye na san ba za ki shiga damuwa ba to alhamdulillah a yanzu ma da bayanan nan babban burina in ga cewa kin samu sutura da mutunci kamar yadda na sani sutura kowace a mace ɗakin mijinta zan so a ce na ga kin ya aure kina ɗakin mijinki gaskiya kuma na yi wani tunani a duniya ban ga wanda ya fi cancanta da ya aure ki ya tsara mutuncinki ya mutunta ki gaskiya sama da mai maganar ba wato ni kenan <laughs> ki ne da kike amince da hakan na garin mu za a <laughs> to alhamdulillah iya wannan ya bani amsa na fahimci cewar kin gamsu da abin da na zo da shi kuma kin amanta don haka insha Allah yanzu zan fara kiran kima da suna amarya da sauki da sauki za a ce na sarki amma ku yi mata aikin mm, amma kin gani duk abin da nake da shi na na siyar babu komai ya kare hatta gidan nan ma na siyar a yanzu haka ma a cikin notis muke ma kuma mun tashi barin gidan ban san ina ma za mu je ba Allah sarki ai kuwa ni ku akwai wata hajjiya wadda take taimakawa bayan Allah irin ku au ina magani take bada tana bada dai dan taimako abinda Allah ya hore mata da a ce za a ɗauki katin asibitin a yi mata idan har ta sa aka yi bincike ta tabbatar da gaskiya ina mai tabbatar muku da cewa za ta taimaka muku don kuma matan nan har yar aljanna ake kiranta don Allah da gaske a ina take tana nan sabuwar unguwa wajen manyan gidaje me zai hana sai a je mata da katin ta haɗo ni mama da wani a zo a ganta wallahi ai ni wannan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu to yaya za mu yi kenan ki taimaka dan Allah da annabi to ai an zama daya kwantar da hankalinki an zama daya ni kuwa idan kika sa lokaci in Allah ya zan so in kai ku Allah Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu ji Allah ya ba ta lafiya amin da san mu aiki ta taimaka kai sannu haka fa take ba ci ba sha sarki yawa Allah ta ban tausayi ai ni ban sani ba sannu Aisha yawwa na gode na gode na gode kai ka ji daɗinka Allah baka fi suwa ya raka ji an fito lafiya ba dalla sannu ji ma dalla ma dalla ban gani ka ba fa eh ba za ka gane ni ba da yamma ne na zo hucaye na ganka kai da hajiya kun shigo nan gidan ni da ka gani na alaji ko na zo neman gafara ne a gurin matar gidan nan wadda na gan ku da yamma kun shigo gidan nan mijinta da ya mutu to mun cuccuce shi akwai kuma 'yan kudaden gadon su duk muka rabe da taimake ka shi ne na zo neman gabara ok idan na fahimce ka eh, ka samu dama ne da ta ka zo ka yi nadama kuma ka za ka dada wasu abubuwa kwarai kuwa kwarai kuwa na gode ran ka daidai na gode hajiya ɗan girman allah ɗan girman allah na neman afuwa wallahi ranka dade na sha neman baiwar Allah nan ba inda ban je ba neman ta sai yanzu na samu labari tana gidan nan ina zo neman gafara da abuwa ranka dade billahi lazi da alaji bala da alaji sambo duk wata kita murmuna su suka hada su ne suka kona kasuwa suka ce tsohon mijinta shine yi sannan su ne suka hada kita murmuna na fito a manaja na zo na ce ana bin sa kuɗi billahi lazi na karɓa kuɗin nan na marayu hmm? billahi lazi ranka dade da Allah da Allah na tuna cewa zan haɗu da Allah ranar ranar gobe kiyama Allah zai gada gada ni ni shi alƙawari duk wanda ya ci kuɗin marayu sai yayi gada gada shi nake tuna wannan rana masifa da nake ciki a yanzu Allah yau da ita wallahi tallahi akwai ɗan rago ɗan kuɗaɗe a guri na idan kuna so ma duk kawo muku wanda suka raba suka mana rakka da ne kuma a shirye nake ba ku gudunmawa wajen da musu asiri kaga tunda Allah ya sa ka yi nadama eh kuma ka zo ka yi bayani da kanka eh. to ba matsala ba abin da za su yi maka ba za su yi maka komai ba za mu yi amfani da shi mu bibiye su su dawo da ragowar abin da yake hakki ne na magada kai kuma wanda yake a gurinka tunda ka ambata da bakinka cewa suna nan ka aji eh. so da haka za mu karba saboda hakkinta ne da ita da ragowar yara da shi murgayen ya rasu ya bari manaja ne ko mm, hajiya na bogi kenan ai ba irin masifar da ban haɗu da ita da ibtila'i iri iri kala da wannan sai wannan hajiya aiki daina faɗin manajan na hajiya na boge ne ai na ga masifa hajiya don Allah don annabi ki yafe ni ranka da ne da Allah kai mun gafara wallahi harara ta take harara ta take dan Allah ta ne kai kai kallon idan mata mutane mm, nan tuni a baci dan girman Allah kaga malam ka kai ka yafe ba akwai matsala ya isa me yasa na baka dama ka shigo ka bani to me ne duban harara da sauran wasu abubuwa makamantan su a tsaya iya nan to mu fita bari jin ka je kawai ka ji alaji shahida ba na son ganin zubarawa yanki alƙawarin da na ɗaukan miki na wa zuciyata so nake na tsaye da hawayenki daga na har ƙarshen rayuwata gwarani ne kuka da keke kuka mutane ba su tunanin alkiyama ba sa tunanin inda ya je su ba za su wallahi duk wanda ke yana gaya miki cewar neman mata nake sharri ne kawai irin na dan adam amma babu komai tun da Allah na sa a gaba ni na san sannu a hankali ta Allah ba tasu ba kowa sai Allah ya tona masa asiri din mai mun shari haka ne ai Allah yana bayan mai gaskiya lafiya ba lafiya ban fahimta ba dakata ana zargin ka da cin kuɗin marayu sannan da banka wa kasuwa wuta sannan da yi wa alhaji sadiq shari shari ne ba wallahi ranka daɗe ni babu hannuna akan wannan abu amma dai ina da masaniya suwaye suka yi wannan aikin su alhaji samba ne ni ba ni ba ne ba kai dakata sajan kofur wai me kuke jira ne arrest him wadaninka ranka ranka dade sama na muje kina gani za a samu an kwa sama na shut up kai ta giya ta giya ku ta samu sai ya wuce ta a ba ne giya Allah Allah ko menene ya kamata ne ka gane ko ko mai kenan da har Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ni ba sai mana ba za a yi wa mutum bayani akan me yasa aka kama shi ba ko waye ne Hajiya! Na ce baka gurin hajiya za ne. Ai ta gama taimakon ne. A kan mene? Sadaka ne ta gama sai dai gobe. An gama da yau. Allah Ya ce ce ba shi da Abin da biki da shi ya kare. dan Allah zan da mutum wai Allah hajiya wannan ne ta zo ne mutum ina ta da Allah na imana ne faru? Wani abu ne faru? San ma ba zan samu <laughs> Shi muna sanar da tarihin ba tsohon kashe fara kawo ludu kasan nan tamu ba a turan kashe daɗe wannan ai aiki na ne kai ka iya wucewa shi da za a ba wata matsala wallahi ran kai daɗe zan ɗauki ƙur'ani sittin so sittin sai na ba da shaida akan karan kai daɗe a idan ma da ƙur'anin za ka rabu yaya akwai ƙur'ani a fata ta a fara sayan kayan ɗaki wallahi san ka ya ma mai zuciya ta Allah go zan kaɗe ya Allahu akbar wayo Allah ya san ki nake kaman ko tsami ni duro kai idan za ka bi maganin baki da samu a wajen ka za ka karba ka ba mata maganin ka kashe mata aure Ine ne laifi a ciki dan muna ba da maganin samu kawata aure nawa ya kashe wa ni yanzu wannan shirgegen katon shi za a rinka bari yana shiga gidajen amare da sunan bara a to shi kenan zai da mujiya kamar ya a matsayin barawo ka kashi ba kwarto ba duk irin shigan takan kake a garin nan ina sanar da ita eh ina ji daga maka ba ye kuwa jama'a mai garin garin nan ya gaishe ku ba da bayan gaisuwa ya ce a shaida muku sa na sani kuma abin ku na sani ko daga nan aka tsaya na san kun gane kalar mai garin a bani dukiyar nan a hannuna ga malamai masu buga ƙasa ga bokaye ni na ganin ki shubu shubu su mi ashe ma ce ke makoshin cuta galahanga sai abin karatu galahanga galahanga galahanga galahanga da baya tashi a jamu za su gada kutai sannun gudan zuwa sannu Gen Dala mallakar kamfanin Amount Entertainment tsakin kuka ko gobe da ranar ku. Bayar da cin hanci ko karɓa ba shi da fa'ida ba daidai ba ne. Wazi ka zo kai mana kenan komi. Tashi, tashi. wallahi sai in camke mai kai dole ne in gode wa mai gari yayi magana kuma ta koma ta ku tunda kun kwace sarauta na mai gari Shafan ka shi tunda wajen da baka san inda yake shafan ka sarai a ci shi ke kawo jin yunwa mai gari da ya ido hudun sarkin bawa sai ya dauka biyarsa ta yi zaki ashe rai bai huta ba wai karuwa ta gadan masaka hangen Dada. hangen dada ba shiga birni ba kirke ne zarike wani bi kuwa yake sa don tsare haƙƙin marigayi sahabi amma wasu na son su tangwara shi maimakon ya bar mu mu amfana kiri-kiri ina ji ina gani arziki ya tunkaro ni amma mutanen nan sun sa katangar karfe sun garkame ni tsakanin nan Allah yana tare da ni gaskiya al'amarin kudin nan tana ce wacce za ta kawo mana rarrabuwar kai mutum yanke jiki ya faɗi mutu a kawo dukiyar za danka a hannunmu aka sani ko ma ba ta hanyar halaka bane ba to ba sai ka ba bori kai ya ba? shi wannan annobar ni tana cikin gidana annoba wace ce annoba ana kubutar da ke daga cikin halaka ke kuma kina cusa kanki saboda ya hana ku cin wuta balbal mu ta cika mana siye tab amma ka san dai cewa ai babu wanda zai sani shi yasa ka ko da in na samu wallahi ci zan tambayoyi ne guda goma sha biyar ake so amsa wanda ko kai mai kallo ka amsa kai da talauci hayata. haihata hangen dala bahabu arama yaya sunan mahaifin sahabi sunansa ya kuma yaya mahaifiyarsa ka sunanta asiya menene sana'ar mahaifin sahabi baduku ne mahaifiyarsa tana ina yanzu tana kabari allah ji karfi asiya tana cikin tana kabari ina mahaifiyarka allah ya yaya sunan ƙauyen ko dai a kira wani to munafiki ne kai kuma ta ce ne wannan ko ka ci ko a cika wallahi ran kai da dai ya kudin mu kenan ƙarya kake baka sani Hagen Dala Labari Abubakar Bashir Bai Shadda tare da Sheikh Isa Alolo. Kana da marainin tauri malam zai yi wasan an zo wajen tsara labari maji alhaji hotoro shiryawa abubakar bashir mai shadda ni in tona kai na asiri in tona maka asiri wani abu ne mataimakin mai bada umarni ahmad amaryawa daukar nauyi hajiya aisha tijjani bada umarni sheikh isa alolo to wallahi ba wanda ya isa ya samu ko ya hana mu akan wallahi sarki ya hana dawa sai shi yet another triple impact as the Kannywood Gentle Giant producer Abubakar Bashir Mashadda, the perfectionist Kamal S. Al-Kali, and Ahmad Entertainment bounces back with another money-making fraternization. daga ce miki dai wato tun da na ganki ni dai kawai na faɗa miki sirrin da ke rina ni ka ji ka ce kana son ƙawata kuma yanzu ka da ka ce kana suna to ga yamin da wani ido zan kalli wannan ƙawatawa magana ce akan soyayya wai in tambaye ku me kuka dauke ni kun dauke ni

ban taba tunanin abin da yake faruwa a cikin fina tura yana faruwa a zahiri ba wani bala'in da ka san a hurufin ba trailed trapped abducted assaulted molested and discarded kisu. dama na gaya ma za mu wuce ba wani shegi ba Oh. Menene amfanin aikata irin wannan tabar kasa a cikin Ka taimaka min wallahi ba na so in mutu yanzu. Yanzu nan zan kashe ka. Kowa ya huta. Uncompromising, unbending, unrelenting, undeviating and unstoppable. Bilkisu. Ah! and Aisha Tijani's fame. Story Aisha Tijani. Screenplay Nasir Al Kanawi. Associate Director Ahmad Abifa. Bill Kisu. by the gentle giant producer Abubakar Bashir Mashada and directed by the perfectionist Kamal S. Alkali, Bill Kisu. Ah! Bill Kisu. Revenge is a dish best served cold. da 'yan mata magana nake son yi da ke magana wace magana ya kake son kai da ni ina matsayin mata aure haba bayar Allah ya za a biyo ki da sako mai tsoka kamar wannan Allah yi min tsari da kai Allah ya kiyaye samu da rashi And a worker is more hardworking, more disciplined, and more dedicated than his co-workers. He gets thumbs up and positive impressions from his masters. Sam Derashi. Kuɗaɗenmu da aka ba da bashi a waje sun ninka kuɗaɗenmu na nan da suke nan ma'aikata. Sanin kanku ne da akwai ma'aikatan da muka samu matsala da su. waɗanda sun ƙi dawo mu da kamfani kuɗaɗensu. Laifin ne. Haɓa yana bai Wannan abin da kuke zargi a kai zargi ne ba a yi ba. Shut up your mouth. company ba ta dauki asara ba you have to leave this company kama abin da ya iyaka koma daga ba da mu hakuri Allah ko ya zaba mishi abin da ya fi alkhairi. Gasama Marketing and Distribution Company Limited brings forth. Na kira ka ne saboda akwai wani kasuwanci da nake so ne da kai. Kasuwanci ne ba mai wahala ba. Zan ba ka naira miliyan biyar ruwan kuɗi kashi yanzu. Ka saki matar ka saki uku. ba na ji a duniya a kowane da na sa'ar mata Suke nake haƙuri. dakata da Allah idan ba za ta amince ba gara ka dawo da kuɗi na dan ba da kai ba sai yan ya da ya ya ya samu darashi cikin tiyar da ya zafi gida za mu kuma da ita shin idan na dawo da kudin naira miliyan daya za ka iya min cewa da wata bukatar tawa to ita naira miliyan ɗaya ta me idan na biya maka kai na san Allah kana za ka yi kuma ina so ka sani wannan ya zama karo na ƙarshe da duk sanda za ka yi magana ka dinga ambato ta a cikin maganar ka. samu darashi when Kannywood talented icon Adam Isengo lock horns with Kannywood macho man Saradin Sani in a battle to possess the Kannywood ravishing damsel Fati Washa. Bana san ƙara ganin ka ne sabu ka wannan wurin na ga maka. Ai da ma na san zaki canja ra'ayi ki zo da kai. Musa A. Rashid movie, produced by the Kanyewood zealous and confident producer Alin Diman, and directed by the man with the magic touch, Sadiq and Mafia, Samu Tereshi. Ni ban kira ka dan taimaka maka ba. Na kira ka ne don mai business kamar yadda da shi dan fito na amince to kin manta sanda nake shigo miki da balangu tsiran tsiran koda nan gashin karfe ki danna ki eh har da cewa me jiya me gida ina kike samu balangu haka me yaji duk ku ki gaya min a ina nake samu kudin ba su yanzu assalam salam salamu alaikum kowa ya taimaka Allah zai taimaka shi duk wanda ya wadata Allah zai wadata shi kowa ya ba mu Allah zai ba shi wa kam takassasa hazal ma'ana muntahilun lamidul labi abin walaysa bil waladi ga dan uwanku musulmi almajiri yana cikin wani hali da shi da ɗalibansa ina tare da ɗalibai sama da ɗalibai kwaya ɗari biyu to ruwa ne ya zo ya tafi da makaranta ta bayan ruwa ya zo ya tafi da makaranta ta gobara ta zo ta cinye gidan da nake ciki da su wannan yaron da kuke gani maraya ne mahaifiyarsa ce ta rasu gobara ce ta cinye shi madara ma wannan yaron kullum sai ya sha madara ta dubu biyar kuma ga yanayin da muke ciki na rayuwa kowa ya riga ya san abin da ake ciki na rayuwa to a taimaki musulmi duk mutumin da ya taimaki musulmi Allah zai taimake shi Allah ya biya lada na gode madalla karɓo min can kai Allah ya saka da alheri na gode ci da addini wanda baya sallah ba shi tsoron Allah wanda baya sallah ba shi tsoron Allah wanda baya sallah a gobe kiyama shi ya jiyo mutunci da addini bara ko wace iri ce roƙo wani iri ne haramu ni baka tallafe ni ba kuma ba za ka hana ni in rungumi rayuwata ba ni maraya ne wallahi haramun kake ci ni dai na sauki haƙƙin da Allah ya dora mun a kaina Allah ya tanadi gidaje guda biyu wallahi tallahi ni dan yau ne ɗaya dai na azaba ne alƙawarin sa ya cika shi da matiyansa. harkan mata nake ni ɗaya ko babu da zai cika saboda faɗin rahamarsa ni me na sa a gaba in la ga ɗan abu a nuna to ka duniya ce ta ishe kai ka to haddasin giliti yawwa Alhamdulillahi hamdihi. Ta canja zani, ta zo da salo da sabon launi. Ni mai haɗa tsiya ce, eh. kuma ni mai haɗa arziki. Na ga alama. Wallahi. mai sana'a entertainment gwaninku ya fi gwanin wani. Ko local government ba za ta gaya miki ɗaukar ɗan adam Mai nazari da tunani shi ke gane me ake nufi da ci da addini. Mun karɓa mu kuma sun zame mana jari Ci da addini. Kuma kare ku manta duk yanayin da muke ciki na rayuwa duk kuncin da muke ciki na rayuwa farin Allah da muka yi. Duk mutumin da yake ɓoye kayan masarufi sai ya yi tsada ya ɗauko shi ya siyar Allah ga ka gashi ba na jin tsoron kowa ci da addini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ci da addini yana nan tafi